da wajen sha biyu watan zulhijja hijira da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa musallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ta dace da hudu ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida Allah ya san mu da sabani ne mai barka na juma'a da ke nan bakin shagunan hajji shehu abdullahi Arebu na cikin garin kano a tarayyar najeriya domin dora daga da muka tsaya karatu da ta alwaji fi dinne so da dole ta da lafiya na babban malami al'adun da badawi ina cikin kitabun rika kuma muna cikin abin da ya shafi a tsara wato raguwar aure karatun da ya gabata mun ji bayani a sabon da ya shafi saki da hadancin da idan ya kama da abubuwan da ake izina da su da kuma yadda ya kamata mutum ya yi saki yau insha Allah za mu tashi mai malashin maganar jama'in yake a samu tsaba shafi na ɗari uku da saba'in da takwas a cikin kitabun nika a cikin al asalam a littafin yin na hannuna da fata ana kemike da samu dace kawai gabanin nan da imana ba ta da sallah da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kalli ba da muka yi a farki goma ko wannan wata da abin da muka yi a kwanakin sallah kuma allah subhanahu wa ta'ala ya ya mana ya karba kamar yadda muke roƙon su subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana waɗannan lokuta masu albarka idan waɗannan su ne na ƙarshe muna so roƙon allah ya zamanto su ne ya kyau da muka yi a cikin rayuwar kamar yadda nake godiya ga yan da suka yi rumbarka da sallah ainihin ta hanyoyi mabambanta na da godiya allah ya saka da alkhairi allah ya zumunci sannan akwai wata faɗakarwa wadda jami'ar baro suka nemi a yi a kan abin da ya shafi photocopy cewa idan mutum ya zo yin photocopy na national id card nasa to kar bar wurin sai ya tabbatar duk wata takarda da ke da alaƙa da abin da aka yi masa hoto kofin ya karɓi kayansa ko ya yi yarda ta saboda an samu mahayinta suna amfani da wannan dama wajen cutar da mutane sai su ɗauki fitar da yanar mutum sai su cutar da shi ɗaya daga cikin hanyar da suke cutarwa suna yadda jinsa na layuka mabambanta kuma suna tsayar da su ko suna bayar da su ga mabanata da aka sai a jaya barna da sunanka da rijistar layin da sunanka aka yi karshe sai zama wani kai ne za ka san jiki da aka wannan ne ya da mutane su da shi muna da wanda ya tsare to kamar yadda ɗayan wannan wani ya tura wani abu da shi ma yana da muhimmanci mutane su sani akwai ƙungiyoyi na sa kai kamar yadda ko akwai ne ko charity foundations ko abin ne kama da haka su an samu ta gari suka ɗauki lambar sukan yi hakkin na accounts whatsapp na irin waɗannan groups kuma sukan aika da sabani suna neman ka tura details naka cewa akwai wani tallafi na noma da za a bayar daga wani mutum da nakon da kai ka amince da shi ana kira zuwa da ya sami irin wannan kari kawai turawa ya kokari ya tambayi irin tafi admin shugabanni na wannan gwamna su idan abin yana da asali za su gaya masa in ba shi da asali za su gaya masa wannan shi ma abin da ya kamata mutane su sani suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ta hausawa ya shiga tsakanin nagari da mu malam ce a samu tsala kashe-kashen saki ana ire-irensa أولا كشي نفركو نفكي من حيث اللفظ تبنجل اللفظ كل شيء مسلمي لما خيرتك ينقسم الطلاق من حيث من حيث اللفظ إلى صريح وكناية سكي كل شيء لفظي يا في جلالي akwai sakin da za a yi shi a fili akwai da za a yi shi ta bangaren kinaya a sakaye fassarihu wanda yake na fili huwa alladhi yufhamu min ma'na al-kalam inda talaffuz shi shine abin da za a fahimci a saki ake nufi lokacin da aka furta shi wala ya hakami da ba zai taɓa ɗaukar wani wannan ba misal kamar mutum ya ce da matarsa an ce wa matsallaka ke da kankiya ce a bar saki wa kullu mashtaqa min alfazu salam da duk wani abu da aka ciro shi daga lafuza na take wannan yana nuna take kuma babu wata hanya da mutum zai je ci zai yi wani tawo wa haza ya kawo bihi sala wannan take yana tabbata Hafilan hazilan kana aw la'iba mutum ina yi da sakaci ko da wasa aw lam yanwi kuma da yi haka ba لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال saboda hadisin abin hulaira Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun jidduhun da jiddun wa hazluhun na jiddun abubuwa guda uku da gaske su da gaske ne hakan nan da gangan su ma da gaske ne annikahu aure wa talaku da saki wa raj'atu da komi duk wanda aka samu cikin wannan to da gaske ake da gaske ne da gangan ake da gangan ne a da gaske ne annikan aure ya za a ce in an yi aure da gangan ya zama aure abinda ake nufi da za a sami wani mutum sai maka wasa matsayin ka na wani wata yarinya wane auren da wannan ya mata sai kake na aura maka to auren yayi an gane auren yayi kaga da aka irin wani na sai a yi takatsantsan da su an gane kai za ka ɗauka wasa yake a yi ɗauka gani ke wasa ne a'a yayi da haka an samu wani babban malami a ƙasar saudiya wani lokaci zai yi tafiya lokacin da zai tashi da safe ba zai iya tasowa daga garin su izoriya ya tashi ba da aka sai ga izoriya da kwana da safe ya ƙara sa iya kwas da ya tashi wanda suka zo sun zo da shi da wani akwai yarinya da sai sajin nasu sai shi wancan abokin da zai wannan malamin sai ce da mai gidan baban ta kenan auna mun wannan yarinya da wasa shi kusur ce na aura ba duk suka yi da wasa to da safe an goro za a za su tafi sai wannan malami ita to sai a ba mu matar mu mu tafi da ita ita a ba mu matar mu mu tafi da ita sai kamar yaya sai ce a'a ba jiya shi ga shi abin da ya faru ba wannan ai wasa ake yi sai ce a a ba zancen wasa a wani ne ga wasa sai ce ban da can wasa yanzu kawai sadaki za a gaya mana murya amma aure ya riga ya shiga ina da bini sai ce annabi ya ce salatun jidduhun da jiddun wa hannuhun da jiddun abubuwa guda uku da su da gaske ne da su ma da gaske ne sai fara da mu aure to da aka in yin ya mace ya ce ya aurar da ita ga wani auren ya yi da gaske ke ko da zai yake yanzu sai dai a nemi hanyar da za a raba abu da aka sai ce to yanzu abin da za a yi a gaya mana sadaki aka ce to sadaki kaza sai ce to ba za mu ba za a yi mata dole aure ta ba yanzu ya shawara da ita in ta karba auren shi ke nan, idan ba ta karba ba ga mutum da zai isa keta, in ya sake ta kuma babu inda a kanta amma ku kuma wanda ya zo neman auren su bai mutum ta bai ba wani an fahimta su aka faɗi sadaki aka kawo sadaki aka bayar aka je yari ya ce ya taɓa da shirya aure ba shi ke nan, isa ta suka tafi an fahimta saboda haka to iyaye su dinga yin kaka tsantsan da irin wajen abubuwa ba kowa ne dan ya ce na auri wance sai a sai kuma abin yayi ba a wani shi ke da ikon aurar da mace to ya ce ya aurar da ita ga wani to magana ta riga ya ta fara an fahimta ku? Su haka nan a tsara take na alaikum salam bai da aka aure ta ko wani sai aure da ya taba su sani ba wannan matsala ne sai aka faɗi sadaki mutum ya bayar da sadaki sai ta ce kuma ita ba ta yadda ba ta fi sadakin Allah ya ce falitu ma farautu in kun gaya musu sadaki to sun cire ni illa an yi afuna sai dai in sun yafi aure a afuwa da yi yadda ya hukuta sun jika kowanne shi ya aura ya yafi sai a tarike gaba ɗaya kamar a wannan kyan sun bambata kudin su kai gaba ɗaya mustapha ba an bayyana da aka yi an ambata salaki ta cire an fahimta amma idan ba an ambata salaki ba to ba ta ci ba sai dai ka kawo wani abu ka ba idan daga bangaren ka ne ba ita to ta ne kai ne bayan kawo da sai kace kuma ka fasa to sai ta ke kan an gane na kamar ya na wani shi da wannan shi ne da zama wani sai ya ɗauki ta zaki goma ta ɗaya ya fashi za a tare da da su a wannan yanayi hmm. bayan sun daura hmm. an ta shi wannan ta samu ba shi hmm. kuma allah ya da da waɗansu mutane ne kidnappers suka kama su akwai mace a cikinsu sai suka ganta suka ce za su aura kuma a ciki akwai waliyinta a wani da sun ɗauki sadaki sun bayar naira dubu sha biyar a matsayin sadaki to kuma allah zai kubutar da su amma daura auren sai kuma allah ya kubutar da su kenan ba a zauna ba اكراه النكاح الاكراه باطل auren dole ba ta sanore ne ba shi yi zina da shi da haka wannan ba aure ba ne wanda ka yi shi willingly shi ake magana a kai kamar ko wasa kai wasa tilasta maka ce sai ka sai ka da wani abu ita idan mijin ya kwanta da ita ba za a yi mata hukuncin zina ba amma shi in an sami su zai masa hukunci da kisa wato mai daɗe ne an gane ko mutum da ya ci tursa sa mace ya aure ta kuma ya kwanta da ita hukuncin ta hukuncin daɗe a an fahimta saboda haka wannan bai shiga ciki ba na na na na na na. yace mai cikin hikimar da suke ciki da malamai ta shafa sadaki da za a baya. wannan ina nuna da ba ba da sadaki ba da auren bai yi ba ya yi yanzu abin da ake so a yi formalizing wato kamar a ƙara su procedure an faro amma aure ya ɗauru saboda yana ɗaura aure ba sadaki mu'ajjal zuwa wani lokaci kuma wuce bayan a baya aiko za a iya ɗaura aure a bambancin sadaki a bayar a sadaki ba a bayar ba a ba da sashen sa a cire wani sashen shirin lokaci an fahimta a ɗaura aure ba a bambancin sadaki ba ba a ba da sadaki ba amma a ce za a ba da sadaki lokacin da mutum zai ba da sadaki ba da sadaki an fahimta to da haka yanzu residual wato ƙarasawa za a yi an fahimta jama'a abin da yake tabbatar da tsaurin aure al-hijab waɗannan ragowar abubuwa guda biyar ko guda biyar da ake faɗa mafi ƙarfi a cikinsu shine faɗar waliyi na aurawa wani a bar wani ce an fahimta da misali za a samu ga shaidu ga sadaki ga mahalli amma shi ga waliyi amma shi wani da mai neman aure ya nema kowanne ya nema ke nema a madadin sai nema zai ce ba kaura masa ba shi ke ya tafi kasuwa duk wadanda da za su yi to kuma da babu kowa sai ce ya aura wa wanci ya fada masa yanzu abin da za a yi sai ya zuwa kammala residual a samun shaidu mutum biyu su shaida a kawo sadaki sannan shi ga waliyarsa sannan a tabbatar akwai aure tsakanin wanda aka aura da wanda aka aurarwa an fahimta amma wannan cewa na aura maka ɗin ita ce ne ita ce gaba mafi ƙarfi a cikin harkar aure na ba ta mugari to sai ce asfala haka nan take jama'a wato kwanan nan a ko sabuwar da suke faruwa za ka sha mamaki muna shan bakar wahala jama'a sai kana bacci mutum zai kira wannan malam mata kawai muke da ta kawai su ban da baka sai to ya tafi ana wasa tsakani da Allah wai wasa kana so abin da za ka kai na kai ba daidai ba ne ba daidai ba ne sam sam ba daidai ba ne ko a tafiyar da muke zuwa zuwa, mun sami irin wannan kisa kawai wai suna zaune suna wasa wai sai su ce wani ba fa za ka ke saki na bai sai ce wani gaya mu <laughs> kawai sai ce ya sake da da sunan wasa <laughs> ba bai da jama'a to annabi yake salatun jiddu hunna jiddu wa hamdul hunna jiddu da gaske ce al-fala wanda ya saki matarsa da gangan to sakin yayi an gane war raja haka nan dawo da mata idan mutum ce ya dawo da matarsa ba wanda ya sai ce ba za ta koma an gane da ka iyaye a nan wurin da wani ya ce mu a yana yi ko mutum ya saki matarsa kuma sai da wani sai iya da su tsalle su su mai yake guda cewa za ta koma an fahimta ta wannan ba daidai ba ne da gangan ya dawo da ita ta dawo yanzu idan kuna da claiming wani abu to sai da ku kotu ku je wajen alƙali alƙali ya bincika menene ku ko mecece da'awarku idan ba shiga tana da gurbi a shar'ance inda akwai sai hukunci idan babu zai umarce ku ne matarsa ta kuma gidansu ko kuma ya umarce shi ta ke ta amayinta don waccan kome ya riga ya yi da ya ce ya dawo da ita ta ta dawo an to wannan saki kenan wanda yake tarihi wannan hadisin hadisi ne kyakkyawa imam ibn majah ya kawo shi sunan juzi na farko shafi na 658 hadisi ne lamba 2039 haka ne imam abu dawud a cikin sunan juzi na shida shafi 262 hadisi ne lamba 2180 haka ne imam al-tirmidhi a cikin sunan juzi na biyu shafi na 328 hadisi ne lamba 2195 imam al-albani a cikin al hadisi ne lamba 1826 ya kyautata shi wani kinaya akwai saki na bagai na kinaya na sakayawa shi ne ma ya hajjar tsalaka wa gairahu wanda wannan magana da ta gaya matar ko abin da ka aikata ina ɗaukar saki ina ɗaukar waninsa misal alhaƙi eh, bi ahli kamar mutum ya ce da matarsa tafi gidanku wani auyi da abin da ya kama da wani don kace tafi gidan ku to wanda zai yi ruwan saki zai yi kuma saki ba da aka yi sai ka yi isa sai ka fada mai kake nufi ka tafi ta gida a gani na halarci wata kabiya za a samu kimanin shekara ashirin zuwa ashirin da biyar wani abokinmu matarsa sai masa abin da ba daidai ba kawai sai ce da ita ta je gida kar ta dawo sai ya zo da ta je gida duk hankalin gidan ya tashi ya dawo ya zo azhar ya zo da asar ya zo magariba ya zo isha dindin kawai da ya tashi zai abin nan sai ya kira ta waya yake fito mu sha da ta wasu sha da ta kamar ya fito mu tafi shi ne ƙarshen da ya fito suka shiga ne ya faru kaza kaza a ita kawai ta ne ta tawo gida sai na zo sai mata sai ya dawo na ta me ya faru ya kace ba za ta koma ba to ne kuma makoci na ne sai na kai na zuwa gida ya gaya mutu na ta mu je muka je muka shiga mota muka koma sai na koma ka koma waye na ce ni ne wane ne aka bude na ce alhaji ne faru ya ce kaji kaji tun safin gidan da ban kwanciyar hankali kawai ya ce ta tuwo ta yaro su ba ga shi yaro ba ai dama ba ga ya isa ba zai ki sai na zo to tun da ya zo shi kenan dama da ya aiko ta aida sakon da ya aiko ta ke to ya za ya haka an yi ta yafa wani abin ke ba wani abu ta su ya wancan abin sai nuna kamar ma ba ne masa kuma kawai je ki gida ai kwata zai sa sun kwanji su sa zuba za kaza ba to shine da suka zo muna shirin mota sai ke cewa wallahi da yau ba za ka sake can ne an gane ku to haka ake yi to kaga wannan is punishment kaga ya dafa ta da ne da ruwan sanyi ta ga yanzu za ka za ka siya a gane to dai abin da zai mahallu shaida cikin shi ne su ma haka suka ce ba za ta koma ba su da ba su da hujja ba su da dalilin da za su ana ta koma ba su da wannan hujja an gane to wannan kinaya ce suka ce sai ya gaya musu me yake nufi da yake ta taho gida ita kawai wahala da yake nufi ko su zo gida in ya gama abin da zai zo da yake su bi shi yake da yake shi ma da yake nufi to kaga a nan da ya ce take yake nufi kaga take ya yi to su kuma abin da suka so ya faɗa ke ka san idan shaidan ya hau kan mutum sai ya zama kamar guda baya ka san shi guda baya bin ƙarshe sai wani an gane Allah ya tsoro. Wa haza la yaqum bihi salam illa biniyya. Wannan saki baya faruwa da shi afkuwa da shi sai da niyya. Fa inna wa talaqan Idan da yake ta tafi gidan nan yayi niyyar aure saki ne to sakin yayi. Wa idan yan lam yaqa. Idan da niyyar saki ba saki bai tabbata ba. Ana Aisha radiyallahu anha daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda an dabbatar jauri lamma udkhilat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dana minha qalat daga eh, cewa ibnatul jawm lokacin da aka kai ta wajen manzo Allah an daura musu aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kai ta gidan manzo Allah wanda na ne na je kusance da qalan tace a'udhu billahi minka tace da manzo Allah a'udhu billahi minka na ne tsarin Allah da kai فقال لها لك العذر بعظيم كما dan الله سبحانه وتعالى لن تنكر girma in من bi الحقي da aka tafi gidan an gane wannan hadisin imam bukhari ya kawo a cikin sahih bukhari zubi na tara shafi ɗari uku hamsin da shida hadisi ne lamba dubu biyu da ɗari biyu a dubu biyar da ɗari biyu da hamsin da hudu ina cikin sunan da sai zubi na shida hadisi ne lamba ɗari da hamsin a wajen sa annal kullabiyya lamma hukum udkhilat maimakon ibnu ibnatul jaw yace al kullabiyya duk mata ɗaya ce an gane ku daga kabilar kilab take an gane ku wata mata ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta da aka kawo ta sai ta tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam in mai aka manzo Allah ya tare da mace me yake so a daren farko da ya shigo don ta kai masa sai suka ce da ita ai babban abin da yake so ki kai da shi a da lillahi ne ka ga kishi ko kai ne na mata za ka Allah ce inna kai da kunna kaidin mata makin su sai da girma haka shi suke ta ka girmama abin da Allah ya girmama Allah a matsayin sa da girma yake kaidin mata yana da girma lalle ka san ba kankanin abu bane in ka ga Allah ya hore maka matan ka gode ba amma ba hikimar ka barke ba dabarar ka bace ba iyawar ka bace ba karfin ka bace duk abin da kake tunani mace ta fi ka hazari bacci karfi ta fi ta amma lokaci ko guda kuma da rauninta tana sa ta kuka sai ta kare mace kenan an gani. to da aka yana a sai ta gaya masa wannan kalma to sai masu Allah ya ce da kaga hurti bi azini in haƙi da ahli to in mutum ya ce da matarsa ta fi gida to wannan yana iya yiwa saki ne yana iya yiwa ba saki ba an gani. وفي حديث كعب بن مالك حين هاجره النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لتخلفهم عن الخروج معه الى تبوك هكذا حديث cikin hadisin Ka'ab Malik lokacin da Annabi sallallahu alaihi ya kaurace masa da shi da ƴan guda biyu da bisde yakin Tabuka ba da su yakin Tabuka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arsala ilayhi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika zuwa gare shi an i'tazil imra'atak cewa kan ne matarka فقال أبلغها أما ذا قال إتي سكت تبعي كويا ذني قال فلا فليعتزلها فلا تقربنها هكذا يسجدك المسجدة فقال لامرأتي سيدي لما تنسى الحكي لأهلك تتبقي له أبقاني أنت كم مسجد a lokacin ma ba shi كل baya حال kula baki halin da yake ciki na ما ya dame shi tun da aka a daina kula su daga wannan ranar matar ta ce ba abin da yake bar da kuka ya ce ta ce ba shi da wani aiki in ba kuka ba da haka wani ce zai sha'awar mace ma ba ta taso ba amma a haka ita da sai ce ta tafi gida saboda ka san shedan ko yanzu idan aka yi rashin sa'a sai kuma yanzu ya sai ya kawata masa wani tunda ai sarkin rum ma ya aiko masa da takarda ina yana cewa da shi kad balagana anna sahibar farjafa labari ya isar mana cewa mutumin ku shugaban ku ya nuna maka jafa'i ya ya ya kaurace maka wal hasbuna nuwafi da wajen mu sai mu dai maka kewa mu baka matsayi sai da na bude wasiƙar na karanta sai na ce hazihi musibatun ukhra wannan wata musibar ce bal hi a'zami wannan musibar mata ce saboda ne yanzu ya tafi zai bar manzo Allah su sallah da je kasar arna sai su bashi mulki sai su bashi mukami kaga ya bar musulunci kenan gaba an gane to kaga da yake yana da hankali sai ya gane hatsari ne babba yake fatan lai fatan haitu la ta zo ta sauwai tafiya kawai sai na tafi da takardar bola inda ake tara bola na je na je ba ta ci saboda kada ma yi wani tunanin cewa ya sake wasiƙar sarki sarki ma yi sarki ƙasar ru babban sarki a wannan lokaci an gane to kaga ya sai da tafi gida wannan kuma bai zama sarki ba hadisin ina na cikin shi bukhari jirgi na sha uku hadisi la shafi na dari da sha uku hadisi na lamba da kowace dari da sha takwas ina cikin shi muslim jirgi na hudu hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari da ashirin a cikin dubu biyu da ɗari bakwai da sittin da tara ina cikin sunan na abi dawo juzi na shida shafi ɗari biyu da tamanin da biyar hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari da tamanin da bakwai ina cikin sunan da sai juzi na shida shafi na ɗari da hamsin to wannan da ya ta ɓangaren lafazi saki ina da iri biyu ne akwai wanda za a faɗa ɓallo-ɓallo akwai wanda kuma shi ne a za'a ثانيا من حيث التعليق والتنزيل تبنجر الراكي ورفع الأني لكم ذكروا صيغة الطلاق إما تكون منجزة وإما أن تكون معلقة شيء يتسيغة فرس الله كي لا يستجي كودو إذا من فأنزلت تتكن كوكما أراكي يتكن دون أبو فالمنجزة ودأ الرجاء أنزلت هي التي قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال Sine sakin da wanda yi ina nufin sakin ya faru a yanzu ka yi yakulan zaujo da zaujati an tifali kamar mace ce da matarsa ita sakakkiya ce ya zace ta wa tsara an talaq annahu kawo fil har ta hukuncin wannan auren take a sakin take ina tabbatuwa ina afkuwa Matasa zara min ahlihi dukkan da zo daga masu shi wa sadafa mahallan lahu kuma ya dace da bigiran yin auren sakin, an gane to amma a duhu ne sai sai ya saki wata mata da aka duba sai aka gaba a tasa su ta ku an gani za ka zai ba ta wani an gani to da aka sai ya dace da mahalli wa amma mu'allaku shi ko saki wanda yake rataye wa huwa ma ja'ala zawji fi usul at-talaqi mu'allaqan ala shi shine sakin da miji isan ya bisa faruwar wani sharadi misali an yi kula da zaujatu kamar yadda da matarsa in za ku ila makani kaza ba ki ba in kin tafi wuri kaza ke kiya ce sai ya take ta shi ma an samu wani abu gina irin wani zan ko biki ne ko wani abu sai ce in ta biya ta ke ta kuma tabbatar da shi shi kuma yake shi ke mun san wani abu san shekara tara amma har yanzu ta koma bayan menene ake ta sharin domin da jikin goshi ta koma bayan an yi taron dangi amma har yanzu zuciyarsa ta kasa karɓar ta saboda abin da ke faɗa matar da ta fifita biki da aurenta ta wannan ta yi da ko za ta yi aure ko za ta zama aure a gane to to kaga wannan sakin kaga da ba ta je ba kaga sakin bai yi ba amma in ta ce saki ta kuma yayi wa hukuma hadha sala hukuncin irin wannan saki annahu in arada salata inda wuqi shafi fa huwa kama arada in ya yi nufin saki in sharadin ya tuka ya tabbata to zai zama to kamar yadda ya nufi amma in fada da bin habba ala al-fi'li aw al-tarki wa na'am dalika fa huwa in ko ya yi nufin zaburar da ita ne akan yin aikin ko barin aikin ko abin da ya kama da haka to wannan za a dauke shi a matsayin rantsuwa in lam yaqa ma halafa alaihi lam yalzamu shay idan abinda yayi rantsuwa a kansa ko abin bai faru ba to ba wani abu da ya lalunce masa wa in waqa lazimar hu kafaratu yamin in ko abin ya faru to kafarar rantsuwa ta kama shi وهذا مضى الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كما في مجموع fatawa. wannan shine fahimtar shekul islam da ibn taymiya Allah ya ji kamar da ya kawo cikin majmu'ul fatawa safa 44 ila 46 wa 58 ila 60 wa 64 ila 36 في الجزء الثالث والثلاثين جزء هنا 30 دعوه shafi na 44 zuwa 46 da 58 zuwa 60 da 64 zuwa 66 duk ya kawo waɗannan a matsayin wato dalilai da za a ɗauke su a matsayin wato ko sai idan ya yi niyarsa a wannan yanayi idan bai niyarsa ba to zai zama to kamar rantsuwa ce da aka idan ta je sai ke zuwanci da ya ce karta je cikin da ke karki da ce da kika je so kike a cikin ki to sai ai da ma ba wai saki ne ke ne ba tsoratarwa ce tun da ta haka ne shi ke yanzu sai sa zai zai ji kafara ke to sai kafara ta rantsuwa wannan shine mazhabin imam ibn taymiya Allah ya yi to ina da za mu kwana da insha Allah sai mu tashi wato kashi ta bangaren kasancewarsa daidai da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kasancewarsa take irin na bid'a an gane dan ya zo kuma ta wannan bangaren saki wanda ya dace da sunna da saki wanda bai dace da sunna to wai shi wanda ya dace da sunna din ana ta da shi at-talaqu sunni wanda bai dace da sunna din ba ana ta da shi at-talaqu bid'i amma gabanin zo karatun guda biyun gaba ɗaya yana tabbatuwa in dai an yi saki to yana shiga Allah ne wallahu a'lam Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai da taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim alaihi ala nabiyina Muhammad